yukhalifu hawa ina ne za a tashi inda ka tsaya wa an sa'id ibn al-musayyib ku rahimahu Allah ta'ala qala kana luqman li bidihi luqman alaihi ya ce wa yana masa nasiha kuma yin nan a babin tarbiyya haka eh, mutum kan keɓe wani ɗayi masa nasiha musamman wanda ya ganshi ko da nau'i na taurin kai za a iya keɓe ɗalibi Allah yana da wata fafaha ya zai yi amfani da fafaha fa don na gaba wannan shi ne amfani ya maka wannan na gaba da kai ne ya fi ka da shekaru ni zama na gaba da kai bai da irin wannan to kaga ai gaban su da ba ga yadda uba ke zama da ɗan wannan uwa za ta shigo yadda take zama da ɗanta don ta daɗa masa ta tusa masa abin da ta goge a rayuwar duniya da lahira rayuwarsa addini da ya kafa yace ya bunayya zaunar da shi a kai kuma aka yi masa kira irin na tausayawa bunayya ya fi ake masa ya muli bunayya ɗana ya fi ce masa ya tanko kaza kaza kaza kaza kaza amma kashe masa ɗana rage abun a jikinsa la yanzu lam rabi bika amrun rabitahu ta hu. إلا جعلت, جعلت في الضمير أن ذلك خير لك وأن ميزات وتقايدة كثيرا لا ينزلن بك أمر kada wani abu kada ka bari wani abu ya same ka babu wani abu da zai sauka maka lalle duk abin da ya sauka maka kenan hu. au karitahu shi abu yayi ma daɗi ko yayi maka daci da dai fasara kai mai yanki illa ji altafid da miri fate sai ka fa a zuciyarka an da zalika khairu lak illa ja alta an na zalika khairu lak sai ka fa wannan alheri ne a gare ka a ina fi da to inda ko abun na ganewa ne daga ce amma koyi eh zai kama da wahala a rayuwa duk abin da ya same ka ko alheri ko ba alheri ba maza tararar ka gamsu wannan abu alheri na gare eh eh da to haka to yanzu mu sai ya zai mu mu shi a cikin mu aka sai shi ka taka tsayar jariri na gare kai tube sai ga farshen ka na reto shi ka ce alheri na gare ka tadda ka zakka ta kyan ishe kwai goma ya ce alheri ne a gare ka na jin kai gada waje ce ɗayan zai yiwu amma ɗayan na mun yi kasu ne kawo da irin wannan ku na tuna ka ce ɗayan zai yiwu amma fa ɗayan nan eh? in zai ka da kaza ka ta ƙinƙi ka zuba mata ƙwai sha biyu na zabo ta ƙinƙi shi turin ba ka yi wadda ta alheri ne a gare ne wannan zai yi amma ka zo ka da ita da ita da kwan bayan ya burge ta kwata mutu a kai yanzu an ta kwana a kai ta kwana a kai ya ce ko da zuwa kai bar shiwa kasar da ita san kame kai sai ka ce alheri na gari nan ba a kaza ba a dukkan komai na rayuwarka abinda da iri ya same ka ya riga ya same ka eh to alheri ne a gare ka ba za ka ganta tana fuffuka kake ba za ka yanka ba kana ganin ta tana fuffuka kake ka yanka da alheri ne a gare ka inda ka ta da dare oh, kayan ka amma ka ta da ita ta mutu ma ka ta alheri ne a gare ka na'am hmm. eh to rashin ayi ba ka ga cikin ka'idar musulunci ba ta shida al'imanu bil qadar khairihi wa sharrihi rukunan imani kaga ai guda shida ne Duk da aje biyar ɗin ya guda ne wannan da shi ne al'imanu bil qadari khairihi wa mutum rungumi kaddara nan kuma har yanzu wani sirri in ta riga ta auku amma ba ta riga ta auku ba kana tafiya ka ga ga rami a gaban ka sai ka taka mulki amma baka wani ba sai ga ka cikin rami rike alheri sayar ka ta tsage kamar yanzu an um, mai sayar da ke nesa kada ka ce a wanda Allah ya kaddaro shi kenan kamar yanzu misali da muka cire basuran nan sun kumbura yanzu a kumbura karshen ta an saka fashe ba mu san abu da zai abuwa ga abu timatima ga sharrin kayan kayan nan na jone-jone nan na kemikal-kemikal ina an ka haɗa karshen ta ba ka ga ya fasa wani gefe gaba daya wajen ake da su ta zana mun riga mun gani da ba mu gani bai zai fashe ko mai wuce Allah ka da alheri ne gare mu da ya fashe alheri ne ya ya fashe to nan na mutane za ka da alheri amma ka saboda dalilin da ya sa zuwa sabbin ba bashi hawa hawa ne fuskatan mu an gaya mana an gaya mana fi sanar ya da kafin ya kamata wannan kasa ya shiga zuciya tafa tun da in baka iya yi daga ɗan ƙananan abubuwa ba to da wuya manyan abubuwan suka zo ka iya biyowa abu na aukuwa kana iya tafiya ka kama kanu kame kuma daga baya ka gaba yadda za a yi kayan kuma ka huta bayan ka tun da haƙuri tashin farko na yin hanyar haƙuri da dan yake hmm. eh ya alheri ne alheri ne wannan babu dama yin mutum ya yi dariya a kama na kama ba ba samun daga kan ba maganar dariya abin da ke cewa mutum ne ya zo da sa da kawai da sa an kore gaba daya da shi sai bukka sai matansa sai a yansa ya ce alheri ne ai ya yi daidai da na mai jaki shi suna ma da yawa don yanzu ko sadaka za a bashi za a bashi da ɗan wanda yake da shanu da yawa an tashi saka an ba baki da dama amma wanda ya kula yi jaki da kyan kila bai da madani da rasu ta fice da aka waye gari shi jakin nan yi yawa wa can aka kakkashe su aka kame su su kuma da aka tafi da jakin yanzu an zo a ce maka a tafi da kai da a tafi da jakin ka mai kake saba ba shi a ku tafi da jakin yanzu ba fa'an an fa da shanun ba ce to mu je ga a shanu dai ku kora ku tafi amma ne ku kyana ja a ai yi da kai in kuma ba kuma mu kashe kafa kuna yanzu shanu dama namu ne amma kuma yanzu kai kuma muka tafi da kai dangin ka dole su kawo mana kuɗi su ma su sassaro na su shanu su sayar su kawo mana to shi ya zan aka kone su ban da gari bai zama da ya gare ka ba ko an ce maka misalin suka tada lalata su ɗauki ɗan jinjiri su tafi a rayuwarka a ce an ɗauke ma ɗan dindirin an tafi da shi ai za ka ce kwanda abu ta kawai na'am ah, wani abu ne da yawa Allah ayi yi zunubin mutum ba jaraba wancan kan mu koma wancan babin jarabawa zunubin mutum ne illa iya ta ce Allah da ya tashi kama ya yi kama shi daga kanan inda an kama mutum da zunubansa da ba zai rayuwa an an tara laifukan mutum a tara ce kaza kayi kaza ga hakwancin sa kayi kaza ga hakwancin sa ga mutum haraka dai gaba daya to amma ga zunuban a jirge sai aka dubi ne dan kankani sai aka kama ka da shi saboda ka dubi daga sauransu jarrabawa suna ta da jarrabawan ka a gane a ganar da mutum shine a jarrabawa jarrabawa ba ma dama ya intifahin ka abin da janyo ta rike mutane na ɗauka ana iya jarraba ka haka kawai Allah ya same ka baka komai ba ki kenan sai kwala ma doka ke baka ya jarraba ba ki ba ka lada a Allah ba ya haka duk abin da ka ga ya haka ne ka kai ka gangaro shi kuma ma amma afuwa wai afuwa an kafi ya fito eh eh yabo haka ne kaddara ta Allah kawai kuma zuzubinsa ne kuma ma Allah ya masa abuwa dole ya tafi mutum wannan abin ya same shi tafi yana godiya ga Allah shi Allah na gode da kamar na kadda ne ka bani ikon tuba daga wa'ancan kada ka sake dawowa na kai mai laifi nan faɗa ga notice kai ne notice kai ne abinci ko kifin ɗaki eh. eh wannan ba ana ba roƙon Allah ka fasa yau da roƙon Allah ina neman gafara yanzu ka zo ina ka saba ka ji kifin ɗakin ku babu kuma dama kuna da ƙa'ida wanda duk yadda ke da ya ga yanzu dubu biyun ka zai tafi kana ba musu kaga Allah ya tsora ka ce to kaza kaza sai sai ya ce to a nan lokacin da ya kamata ka fara istighfari da musibar tsaya maka ayyana sai Allah kaka kama da sauran laifuka Allah tuba ke, an goso ka tuba na'am amma da abin da ka karanta ne da daga da mutane wancan ya zo kai ka zauna ka karanta a littafi wancan yana zaune a gida yanzu shin mai karatu ne za a ce masa manta karatun ka mu zauna lafiya ko wanda bai da ka sai yi karatu mu zauna lafiya sai ka bani an ra'ayi eh za a ce wa sai kai ka taho ne ka zo ka faɗa abu da ta sani mu zauna lafiya amma ba za ka ce ni da ban yi bacci da safe ba na je na karanta wannan in zo in bi ka A kaga ba amfani karatu ba a cewa mai ilimi bar ilimin ka lafiya sai dai kai da baka sani ba zauna ko in sanar da kai ko ka je inda za ka sani don ba zauna lafiya yan wannan kamar ta yanzu ya rufin da kai ya za mu bubuta kai dai idan kai karanto to kakka yadda ka bi mutane gida akan haka illa ka ne yadda za su gane ba za ka musu hawan kawara ba saboda ka san ba su sani ba yadda kai ma ka sanin ba da yanzu ka sani to sai ka kokarin jan hankalin su dawo su bi abin da kuke kai amma ba su jan hankalin ka ka koma ka bi su in haka ne sai kai zaman ka gida ka dena zuwa karatu da saboda ka haka matsalan mu koma mata kuma lulubi ne ko ya bunayya la yanzilanna bika amrun ainihin raditahu aw hu. kada wani abu ya same ka wannan abu ne zan ka kayyade da shi ko baka yadda da shi ba illa ja'alta fate sai ka fanya shi anna zalika khairan laka fi dunyaka cewar wannan alheri ne a gare ka ka mai daɗi abin kuma da daɗi illa iyaka kaga kuma da za mu samu haka da ma an daina fada kuma da an zauna kowa kawai ya san abubuwan duk da ke gudanawa kansa ne bai zargin wani a kai kuma zai tsaya yayi da gaske hmm. Hmm. ai kusan ma ka'idan ta fita ba ma dalili take nema ba misali tun da ai wannan hujja ce amma wannan ana nufin ne yadda za ka gamsu ka hutawa kanka ka gane ko ba ana nema masa hujja ne a wuri ba a wannan ai hujja ce ma ba sai ka ɗauko mata wata aya daban ba ko ka ɗauko mata wani hadisi daban ba ya za a yi ka gamsu da haka misali kai ne ka ɗauko ɗanka ko ka ɗauko ɗalibinka ka zaunar da shi kana nuna masa kaza kana nuna masa kaza kai kai ta jarubi kai a matsayin ka na sananne kaga baka da bukatar wani hadisi daban baka da bukatar wani kaza daban a rayuwar ka tunda lukumanu fa eh ga ba mu nema wa hujji magana da dalili da shi karan kansa dalili ne don haka naka abin da za ka duba kawai ka ɗauki duk abin da ya faɗo maka to ka sanya shi zuciya ka alheri to sai ka duba wannan mai abu mai zai kawo maka fa'idoji fiƙihun wannan abu zai hutar da kai a ainihin da damuwa zai hutar da kai raza in ma wannan ne eh, za ka ga ayoyi ne ga sunan barkata cikin alkurani kuma asa baka mai musibatin kaza to ku. amma hadhihi amma wannan fala aqdiru an ha duna an a'lama ma qultu ma a'lam ma qultu annahu kama qultu yace amma hadhihi fala aqdiru an ha wannan magana ban iya yiwa in baka ita haka duna an a'lama ba tare da na sanar da ma kultu annahu kama kultu abinda na faɗin nan kamar yadda yake to kaga wannan ana nuna mana ma da karatun din yake kike wannan fasaha zan baka ita ko je ko nike wannan layi ɗaya da rabin ko to ce ba zai yi wa in baka shi ba har yanzu ainihin ba zan baka shi ba ke ba tare da na nuna maka abun da na baka ina haka yake abun da na faɗi maka dinnan haka yake a nahu kama kultu ma kultu laka ma eh, anna eh, ma kultu annahu kama kultu abun da na faɗi na haka yake nan za ka yi wani lokaci ne karsu karsu inda za ka bullo masa masu idan ka gaya mutane abu a ya kamata ka ce ga yadda yake go a aikace a aikace ko duka ga koya mutum ka ce masa sau ga aka yadda za ka yi da hannunka sai ka ɗauko wani wani tubali ka ce masa ka da nake maka ka yi haka saboda kaza saboda kaza to ka ga amfani ta kuma rizda ya kurma bulo ce to kai ma na fata ya amma an shekara in abu ya tafi kai in ka ga duka kai an ka kore ina sai an ma'aikaci ba zai iya zuwa ba yanzu mu koma lungu a gefe mai ku to wannan karatu da na yi maka to ba zai yi wa in bar maka shi haka sai ka je sai na nuna maka yin abin nan a aikakkan ka duka gefe da alwala ba bar maka bisari ba an ba ba zai iya yiwa in ba ka shi ba wannan karatun ya wuce a ba ka shi sai mu je mun koya maka shi a aikace saboda kanan a yanzu sharhi bai taho ba ku tashi mu bi mu ga inda za a je a shiga ɗakin binciken wannan ba ɗakin bincike ne ba tafiya za a yi kala ya bunayya fa inna allaha kada ba asa nabiyan Allah ta'ala ya aiko wani annabi halumma hatta na atiyahu tashi mu je mu mu je mu same shi wato wani labari zo yake cewa dan ne Allah ya aiko da wani annabi amma baya nan zo mu je yanzu sai mun je mun je mun ga wannan annabi ai kaga dan me zai ce sama wata mu je ba ba fa indahu bayanu ma qultu laka a wurinsa akwai sharhin abun da na faɗi maka sai mu ma sai mu bi su nesa nesa kala izhab bina ilaihi da ake tafi da mu zuwa gare fakaraja ala himari wa banihi ala himari waye ya fita a kan jaki ɗan ma kan jaki wata zawwadu ma ya salihu hukuma suka yi guzurin abin da zai taimake su daga aka ce za a yi tafiya za a yi tafiya za a yi tafiya kasa abin da ya kamata a yi tafiya ba ba kusan da tafiya nan ce a a tafiya nan da nisa sai tanadi abin da duk kasan matafi na tanadarsa kaga daga nan yanzu an fara fa karatun ne na ce zan aita da to wanzu fa a cikin jarrabawa ake ana cikin karatun wayannan bayan Allah sun iya koyarwa ka dubi kamar wannan ai so yi kama da karan makarantar annabi eh, ne hijir kaga da zuwa yi a karbe shi aka yi karban sai yi a karbe shi aka sai to in an tafi da kai ba ta ba za ka fa ba za ka zama mai tarbiyya za ka zama mai ɗa kamar yanzu da dama makaranta yin kan za a ɗauki a karfe ce za ka iya zuwa karfe takwas za ka iya kawo ɗanka takwas bakwai da rai sawa ce takwas da ce to za ka zo karfe shi ka ɗauke shi ce eh, za ka iya shi za ka biya kuɗin kan mandawo eh. za ka ɗinka masa kaza za ka ɗinka masa kaza a ɗakon sharuɗa duk a zuba masa in kafa ba ɗaya za kwarai ka za mu kwarai ɗanka to wancan ni nan can magana ta cikin magana duk ina tattara ainihin ƙarfi ne wannan magana din yanzu dai za a sahi shi da ɗan shi sun masara ajiyar wa layaliya suka yi tafiya kwanuka da dare eh, hatta talakatuma mafaba wannan duka tafiyan da ake ana gari a wuce wannan gari a wuce wannan kafa a wuce wannan daukari a tsallake wannan wuri kawai sai ga su a kan iyaka gaba sahara ne za su shiga sahara iyakan nan ba na ilimi da wuya ba a samun ilimi a banza hmm? in dai ilimin za ka nema ilimin na hakikan to sai ka tsaya ka ba shi lokaci ba wai magana ce maka an sauƙaƙa ilimi yanzu an aka sauƙaƙa shi sai dai akwai kayan aiki amma wahalar shi na nan sai ka yi shi tuku fa akaza uhbatahuma yanzu za a sake sabon sanadi don me za a shiga sa'a wata kalaha suka fada bazarar fasara ma sha Allahu an yasira suka tafi abinda Allah ya kaddaro ba a tafi na'am da da kaji eh oh ko ba ta tana da shi ka sahara yanzu kaga in ka tashi daga nan za a fita kaga iya inda za a je kafin akwai gidaje akwai dausayi akwai menene yanzu da zuwa kawai ko ka hanji sahara za ku shiga kuma kuna da labarin ta ai kaga nan sai an ƙara shi tun da kwana da kwanaki aka taho abincin da za a ci kila kalla nan za a tanadi wa to haka hatta ta'ala naharu suna tafiya har rana ta je tsaka واشتد الحر ونفد الماء abin da ake gudun ruwa ya ƙare wazzada abincin da za a ce ya ƙare fasabata a himarai hima jakuna suka kafa tafiya ta kai jaki yanzu ba zai iya tafiya ba shi ko jaki bai yiwa ka ɗauke shi ka zauna ya huta a fahara ne ba za a samu ba ba kai ma ɗan enijin da ke tare da kai zai iya karewa ku dan kuzarin da kake da shi na tafiya zai kare in ya kare tare za ku mutu da jake tare yanzu yanzu a yi mafi sauki dole za a bar ki nan nan ku koma baya ba zai iya karfa inda kuka barwa ku ci gaba da shi ba dama ku zauna ku jira shi ba ta safo ba kawai dole aka maka kawai jaji aka ɗauki abin da zai iya ɗaukuwa fa nazala yamshi yari yanzu ba ta jaki ake ba fa mahuma huma kazalika suna cikin tafiya idan nazara a namahu can sai ga lukumanu ya hango can gaban fa Aini ah, ah, mai yake da suna wanda za ah, kai na kawo da gani na masha Allah an yi tsira ko hatta ta'ala na na koma bane fasabat alhimare wa nazala yamshi yani fa bainama huma kadhalika idh nazara luqmana amamahu ga shugaban tafiyan can sai hango can gaban sa masanin hanyar Fa'iza ko huwa bi sawadi wa sai ga jama'a can kamar baki bakin baki-baki tun da kore ragan shi kamar baki-baki a sahara ta ga baki-baki ƙarfin ta itatuwa ne ga wata alama ko ta ga hayaki yana nuna girki ake ɗan adam ne a wurin sakala fi nafsihi sai yake faɗi a ransa ranwa da kuma a tsawa da shiga ɗan ka ga baki-baki itatuwa ne tun da a cikin rere suke wadda kanu umran wancan kuma hayaki dan adam da ke a wurin wuri ne rayayye da dan adam wana su fa bainama huma suna nan haka kazalika ya shahada ne suna daɗa matsogari suna da matsorin idai wasiya ibn luqman ala azami ala tsariki dan luqman sai ya taka kashi hmm? cikin sahara tunda ba nan dabbobi ke musa ba su ma sun kai wani kashin aikin aji don jakuna can da sun mutu aiki don wuyi na tafiya malam ya taka wani kashi sai da ya kullo kamar ba da ba na tafiya ka san irin wani tafiyan ta kai wata ban an ji shiru tafiya kawai ake don yanzu in ka duba ka tafiya ka taka ka ga wancan ya faɗi ka tsaga shi ka gaba da tafawa dole ya kauce dan za ka wace sau da kanan ala azmin ala tsari fadda kala fi batini kadamihi ya shiga cikin kafafa hatta zahara min ala da yunwa da jishi da tafiya a zahara. sakarra makishiyan alaihi ya faɗi nan ya sume فهانت من لقمان الالتفاتات لقمان ويوي ويا تند ما انا كفي اني بمضى انا مغنى اي كذا كذا اي تنى غني متاني انك جي اجيشو كيدا ذا انت ما تكان متم مدني ذا تفيا كوي اجي انك جي انا تروتو نادين فإذا هو ببنه سريع إن ذا ويقا كوي في إسكتر أفشي ببنه fawata baitihi ya dawo da gudu gare shi fa dammahu ila shi ya daga shi ya rungume shi zuwa kirjinsa wasta garajar azuma bi shi ya cire kashin nan da haƙoransa tun da maganan matsayafata maganan duk wani kaya an zubar da shi wa shakka imama imamatan ya tsada rawaninsa kanat alaihi fa asaba rijlahu ya daure kama saboda dan jinin da ya rage da yake zuba sai ya kare thumma nazara ila wajhi ibnihi ya kalli fiskar ɗansa fa zarafat aynahu sai hawaye fa qatarat qataratu hawaye sai ya fada ainihin min dumu'ihi ala khaddil gulabi a kuncin yaron fanta bahalaha dan sanya sanya sai bude ido ya bude ido fa nazara ila abihi ya bari idan ya kalli baban na kuka fa ya abashi ya baba an ta tabbaci kana kuka kai ya aka yi wa kare ɗan dan kun kuma ta formulan can ce wannan ba zan baka ita ba haka kawai sai abu nan da zuwa kawai da ya kalla ya sai baba kaman ka kuma kake kuka awa an ta ta kolo haza kai rulli ta ce wani alheri ne a gare ni kake to abun da ya same ni mai daɗi da mara daɗi ɗauka alheri ne a gare ni kana kuka kan alheri sun wannan kun san ɗan ma ya haihu eh? hmm, yawwa eh, kana ga eh, na da yake da suna ya abati an ta tabaki an ta fa zalika an ta tabaki ya kake kuka a kan darasin da akwai a masa farkon tun da an ce ba a bashi darasin sai an je an yi tafiya akwai labarin wani annabi da su yadda gani tafsirin na can to kaga ayyan na ya koya wa kada na fada ta'amu wasu abinci ya kare abun sha ya kare wa baƙi to ana wa'anta. gani da ni da kai lafiya lau wani nan في هذا المكان هذا خير لها ina gaba zai karu ba ko ina ba shi haka dai da so samu ne a ci gaba da labari sai an ga inda aka kwashe amma dai an ɗauki kadada ɗaya a labari haza khairu to kaga wannan ce to wayya akai mu ba mu iya daukan haka maganar injiniya ko maganar tsaje to wannan ai galiba ne karatu kuma sai da aiki kanta duk karatu ya masa irin aiki يكفينا